والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أولا لكتابي القول المفيد آه، محمد بن صالح الحسيني ينا ونتعليك أكم بمبنشي أكان سهري sihiri mai sihiri da boka bambancin mai sihiri da boka ya ce wa sihiru a za'in haka ne ko shi sihiri gwalangwalan ne mutum ya ɗauko wasu kalmomi ne marasa fassara ya ta mamure da su wa rukan da na'o'i na tofi ban ta jami'in tofi ba wa ta'awuzatun da wasu kalmomi na neman kariya tu'athiru fi al masburi wannan zai tasiri ga jikin wanda ake wa sihirin wa qalbuhu da zuciyarsa wa qalbuhu da hankalinsa wa tafkiruhu da tunaninsa wannan shi ake ce ma sihir wal kahin huwa alladhi yukhbiru 'an al mughayyibat fil mustaqbal kahin goka kuwa shine wanda yake ba da labarin mughayyibat abin da yake fake wanda zai zo nan gaba malam yake wa kadir ka fasa ala babu talabatul ilm wannan abun ya riki cewa sashen ɗaliban ilimi kenan ila malam ya samu tambayoyi a unaiza nan sa wabanu duka zaci anna kullu man yukhbiru an al-gaibi cewa duk wanda ke bada labari game da gaibi walau fi ma maza ko da abin da ya wuce baya ne ko kai ne suka dake shi wasu mabuka yake kai lakin ma maza ma ya kafa fil asl laysa gaiba mutlaka malam yace ba ku haka bane abin da ya gabata a doran kasa to ba a ce mushi gaibi take a ce mushi gaibi ne in general ba a haka wal huwa gaibun nisbiyun ana ce mushi gaibu ne ga wanda ta shafa nisbi wanda ta shafa in baka san gaibun wanda ta shafa ba mutum ba ya ka masjid misali abin da ke faruwa a nan masallaci na in ji malam kai gaiban bil nisba liman fi share da kai gaibu ne ga wanda ke waje yake kan hanyar da ya saba muke faɗa a masallacin ba kai gaiban bil nisba liman fi masjid amma wanda ke cikin masallacin ai ba gobe ne zuwa da in abu ya faru a doron kasa wani yana ba da labari akan wannan abin da ya riga ya faru to ba ta musu boka shi boka yana ba da labarin abin da bai zo bane wa qad yattasilu al-insanu bi jinni mutum zai iya haduwa da aljini bai suwiruhu amma hadatha fil ardi ya bashi labarin abin da ke faruwa ko ko ya riga ya faru walau kana ba'idan dan koda a nesa ne fa yastakhdimu al jin yi amfani da wannan maganan aljanin lakin laysa ala wajhi muharramin amma kuma ba ta fuskin abin da yake haramun ba wala yasa ma kahinan ba ta mushi boka ya anal kahina ma kimai kimene kawa dan shi boka man yukhbiru an al-mughayyibat al-mustaqbal shine wanda yake bada labarin gai wanda zai zo nan gaba shi ake so boka ai an gane wakila wasu ka ce a'a boka ba wai mai ba da labarin abin da zai zo ne nan gaba ba kawai Allah zai yukhbiru an mafi dhamiri wanda zai baka labarin abin da ke cikin zuciyar ka kai kuke ma boka kenan boka mun same shi yana da ma'ana guda nawa yana da fasara guda biyu fasara farko wanda zai baka labarin abin da zai zo nan gaba fassara na biyu wanda zai baka labarin abin da ke cikin zuciyarka wa huwa nau'un min al-kahana fil waqi yake lalle wannan shi ma wani nau'i ne na bokanci amma shi ma wani da idan lam yastanid da ila firasatin sakiba matukan mutumin bai jingina zuwa ga firasa harsashe lafiyayyen harsashe ba tun sarki ba wato bai zama kwararre ne wajen harsashe ba wani maye ne gama kai wani ba ko dan wasu abubuwa ke kawai da ya kalla ya kalla kuma sai ke musu wani dogon reading da zai baka mamaki in ya faɗi magana ko bayan shekaru ne sai ya faru shi ne firasa tun sake batun matuƙar shi ma wannan ba yana jingina ne ga wata ga wani harsashe wato lafiyayyen harsashe wani ke ne mai zurfi da cire ilimi ba amma in kana am amma idan kana yukhbiru amma في samiri imtinadan هذا amma in ya kasance yana بعد labarin abin da ke cikin zuciya ya dingina ne zuwa ga harsashe hasashe fa innahu laysa bil kahini fi shay shi ma na barakatu miki komi game da abin da ya shafi bokantaka ba ka boka ba zai yiwu ba لأن بعض الناس domin kashin mutane ka jafa mu ba fi insani suka fahimci abin da ke cikin jirgin mutum a yi da ala asari wajhi don suka kalli yanayin fuskar ta kawai wani lokaci ma ba suka ce labarin zuciya bai ne a bai fuska an tambayi fuska to zuciya za a iya gane wani abu to kuma gane zuciyar nan an tambayi fuskar tambayar fuskan kwarewa ce kware ne kwakwalwar da Allah ya baki irin basirin da Allah ya baki ba ga muna muna zuwa ba kware irin basirin shi kowa da abin da Allah ya baki saboda haka wani yanda zai kalli fuskan ya fassara ta ya fi na wani walam wa walam hatihi walam hatihi da walwalan fuskan lamha ko wani asari waji wajihi abin nan walam hati wato yanayin fuskarsa da abin nan walwalan fuskan lamha shine walwalan fuskarsa وإن in لا يعلمه على وجه التفصيل هو ko da ku bin iya gane tafsir bitas na abin da ke cikin zuciya ba lakin ya'lamuhu ala sabil ijmal sai dai ya gane abin da ke cikin zuciyar abin kole shi ma wannan ba a ce mai boka an gane wannan ko kenan in ka fassara boka da ba amma matukar ya zama ba wanda ke fassara abin da ke zuciya ne don ya dogara da wato a asarin wajibi yana da firasa yana da hasashe ne mai zurfi da ilimi ba sai yana da hasashe mai zurfi da ilimi a to wannan babu ka ake ce mishi ba hasashe ko ake ce mishi faman yukhbiru amma waqa fil ard laysa min al wanda ke ba da labarin abin da ya riga ya faru a doron kasa to ba ce mai buka walakin yanzuru fi hali sai dai ana kallon waye shi fa idza kana ghayru mawduqun fi dinihi fa inna la nusaddiqu in ba amintacce ne a addini ba to ba za mu gaskata shi ba wato idan mutum yana ji zama ya zo na yana ba da labarin gari kaza da kaza kaza a shekara kaza an yi kaza an yi kaza abubuwa kaza sun faru to idan mutum ne na sassi wanda yake da alaka da Allah subhanahu wataala malam shi mu yi gaskata shi mutum ya ba labarin abin da ya faru ne amma in nan gaba ne ya faɗa ba za mu yi ta ba لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أما من يقول أجي تفي أجي تمنجي كذا يا فارس شكرا كذا إيه كذا يا فارس كذا كذا كذا إيه تو تمنجي زام جي كذا إن يتبت كذا الحمد لله إن با كذا من زام بمك أبوك وإن كان موثوقا في دينه أما أن ينا جنسوا أمن تكين يا أجيني ونعلم أنه لا يتوصل إلى ذلك بمحرم muka tabbatar da ba zai ga ba zai ga kai zuwa ga sanin waɗannan abubuwan suka gabata ba ta hanyar haramun Ni shirkin aw shi ta shirka ko wani ta fa inna lan nukrihu fi kufari ba za mu shiga da shi cikin bokaye ba alladina yahrubu rujuu ila qawlihim wanda aka haramta a koma zuwa ga bantan su ba wa man yukhbiru bi ashiya'in waqa'at fi makani wanda kuma yake ba da labarin wasu abubuwa da suka faru a wani gari wala nada alaihi ahad babu wanda ya gani a cikin waɗanda suke tare dole an yi kuna mawjudan fihi ko kuma abin ya faru shi lokacin da abin ya faru ba shi a waje amma yana ba da labari malaika ma yi ne shi ma na ba shi mishi doka na hulun yi kudin an mugayi din shi ba ya bar labarin da yi wani mustaqbalin wanda bai zo yumkinu an yakuna indahu jinni yukhbiruhu wanda za shi yana da aljanni wanda ya ba labarin abin da ya zo nan gaba din wal jinni ah, qad yahdamu bani adama bi ghairi muharram yace ana samu aljanni ko lokaci ya madan adam hidima amma ba haramun ba imma mahabbata lillahi azza wa jal ko don son Allah aure aini yuhasiluhu minhu ko kuma dan ilimin da yake karba a wajen shi qawli ghayr zalika min al-a'rad min al-agrad al-mubaha ko kuma don wani abu ne daga agrad ko su bukatu wani suke halal ka ganin wurin yanka ka ja layi za ka yi gane cewa wasu suna da aljani ba amma kuma aljani kirki yana kawo gaskiya ne ko bai kawo abin da ke zuwa gaba sai dai abin da ke faruwa a rayuwa na ce muku na ba ku misali wancan kara da ke malamin mu nan wani marigayi wanda ya rasu da suna makaranta sai daga ba su gane aji su akwai aljanna suna madina suna karatu sai suka rika suka rika ganin wasu ba abubuwan da ba su gane ba to kuma aljanna wurin waje karatu wajen mutum saboda wanda Allah ya ba ilimi mutane ne Allah ya ba mutane ne ilimi saboda haka shi annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ne mutum ne ya kada ba lokal mutum aka kawo kamar kowa ya fi ba za ka ce lokal irin da mun shi ba amma dai mutum ne a dunkule mutum ne ko saboda haka mala'iku wanda suka yi rubutun alqur'ani duk mutane wanda Allah ya ajiye ilimin duk mutane saboda haka aljanu a wurin mutane su san saboda haka aljanu ko in aljanu ko ka san mu'amala shi ba irin da mutum ba, za ka samu wani Allah ya sa shi da karatu ya azza shi da ilimi cikin dalibin shi da gunnu kuma yana ba shi labari amma ba zai tun da aljanin mai ilimi ne karatu yake yi ba zai kawo labarin da yake ba daidai ba shi sa malam nan kaji yana kawo yana kawo magana irin wannan su da yake suna huta suna ganin irin waɗannan kai ka zama irin kiyaye kiyaye da suke kula da waɗannan haramai kai ka zama zuwa mutane gani kawai zuwa da ke kowa da gona da mutum na yi kira da ya kai wani ba mutum ba Allah ya taimake mu saboda haka malam ya ce zai yi wani abu faru a wani wuri ka ji malami ko wani mutum yana ba da labari ya ce kaza wuri kaza da kaza ana an samu matsalar kaza da kaza biya ko da wanda ya kawo labarin da ta yi yake shi yake biyar ya dawo China ta zan ko ne da ganin China ya kai awa na <laughs> sai dai magana kwanaki so amma ɗauka ciki da shi kawai ya je ya dawo sai an ah, sa da shi kaza ko ana an samu matsala da su kamar karfe kamar yin talatin nan ba da yi kaza ka samu matsalan kaza da kaza to Allah ya kuma da yi hukunci in eh, to shi kaza da kaza da kaza ne kuma waɗannan malaman ma za su iske su in ba yanzu ba abubuwa da yawa ko waɗannan abubuwan da ke faruwa a talabijin da ne da waye ba su ba wanda ba na magana na nesa ba malamin yanzu din da ke su daga cikin su kallon talabijin na musu wahala saboda yawan karatu amma sai da yana ta faɗin wasu abubuwa na ban mamaki Allah ya ce mu mu daidai karatu mala yana fi tunta kuma tsakanin boka da wata shubha da ta za ta rado kada ta mu mutum boka wa saharatu qad yakunu lahum min al-jinni man yaqribu lahum as amma su kan sihiri suna da aljanna da ke sato ji idan mutum suna so su bar labarin mugayyabat to a dunkule wannan talikin da malami kaga ya bambance wanda tsakanin boka da dan sihiri dan sihiri kusan babu rigingimu a cikin matsalar shi dan yana amfani da gwalangwalan da wasu abubuwa waɗanda suke kwata-kwata babu ta fuska da za ka iya gano wa bangare ka za ka tona sihirin yayi in ya zo fuska ka za ki da ba sihiri amma ta bangaren boka ne ake da rigima suke bukatar ciki. na farko fassarar boka kala biyu ne ma'anan boka wanda zai ba labarin abin da zai zo nan gaba ma'anan boka wanda zai bada labarin abin da ke cikin zuciya haka ne malai raba mana ko ko ne ya kawo bambance bambancen da za a iya bada labari amma kuma ba za ta mutum boka ba bangaren wanda zai bada labarin eh, abin da zai zo nan gaba shi ne ake ma boka ba gaibun da ba ka a wurin ba yake gaibun da ba ka a wurin ba shi ake ce ma gaibu ba ba kuma zai ke ce ma bokanci ba har ya bada labarin mana ke masallacin ko yace abin da ke cikin masallacin shi dai ne gawa da wanda ba shi a wajen to irin wannan dan an baka labarin abin da ya faru a masallacin nan to ba shi mutum ba shi mutum ya kawo labarin dai da abin ya faru haka din sannan abin da ke cikin zuci kuma ya yace banda wanda Allah ya ba su ilimin kallon fuska da lamhat walwala na fuska wani ya kalli fuska ko ya kalli yanayi kwakwalwar za ta yi masa rijin abubuwa da yawa ko da ba zai fadin abu da yi ba zai cewa kaza dai aka dafa amma dai lokaci zai bayyana ne matakan abu wanda zai kalli fuska ya faɗi abin da ke zuciyarsa wanda shi ba su yi shuka amma wanda zai amfani da aljani ya faɗi abin da ke zuciyarsa ba ilimi ne sakin ba to malam ya tsara ya ce wannan wato shi yake ce maboka da dai sauran karatu da yin kara ne ta kwa kara gane wani wurin wani wurin kuma kurakurai ne kuke gyara wala yasiru haula al mustarikuna illa ila sama'i dunya malam ya ci gaba da cewa su waɗannan barayi aljanu ba sa iya satan komi ba su iya zuwa ko ina sai saman duniya da kaulihi ta'ala wa ja'alna sama'a takafan mahfuza mun sanya sama rigi ne wadda take tsare wala yantin nufuzuhu ila ma fawqa saboda haka sama a tsara take ba zai yiwu har yanzu a samu wani ci gaba za a iya wuce inda ake zuwa ba har yanzu ka ji ana cewa ana zuwa duniyan wata da duniyoyi kaza da kaza da kaza to a yanzu je wata har yanzu ba kai ma sama ta daya ba har yanzu ba kai ma sama ta daya ba har yanzu na wurin da ake ta wahala a cilla abu a ce yayi hausa ma ya je nisa ba je ko ina ba har yanzu kuma wasu min al-yumi illa qalila qawluhu fa rubbama adrakahu shihab zancen sa hadisin da yake wata kila zai yi a shihab tarfatsi tarfatsi na na tauraro ya bi shi ya maki duk da san a shihabu ba jizu'un filin min da nujum wani bangare ne yake ballewa daga cikin tauraro kafi wato wanda ke dako kawai kuma mai karfi ma ya yasdamu bihi yakan mace duk abin da ya karo shi duk abin da ya karo shi ka fadi shi قال العلماء ما لم يكن فسر في تفسير قوله تعالى إن الله يقول ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين أي جعلناها شهابا شهابها الذي ينطلق منه وذاك شيء أن سينا أن قاوتا ثمن الدنيا بمصابيح لفتلوه waja'alnaha mun sanya kullu rujuman li shayatin abun jibin shedanu yace ai ja'alna shihabaha allazi yanbalikum wato ba da Allah ya mun sanya tauraro zama abun jifa to ba tauraron ne ake jifa da shi ba a tarbatsin shi ne daga cikin tauraron ne yake fitar da wani abu wanda wannan fallin shi ne yake ake jiban ake jiban shi shi kenan fa haza min babu audu damiri ila juz'i ila ila kulli da aka ce an sanya tauraro zama abin jifa ba na nufin tauraron duka ba a wani dan bangare juz'i ne da dalili ne juz'i amma aka ji ya zuwa ga kullu ku shuhubu ya abin nan ya zaku abin da ake ce mu shuhubu wasu sarƙaƙi ne kan tsaliku minan nujumi wanda ke fita daga cikin taurari Wani ya kama عن الفلك kuma ان masu سو ملم a masu ilimin falak ne سنه سنه samaniya. masu ilimin physics tanzilu ila al-ardi sun kace da waɗannan sharbatan sukan faɗo zuwa ga ƙasa wa qad tujidu tafaddu'an fiha sun suka tafi duniyar namu yakan kawo ma duniya wato crack da tsagi amma na ji jimu amma shi tauraron karan kanshi walau wasanin al'adu la haraka inda tauraro gaba ɗaya za ka da ƙasa ai ƙasa gaba ɗaya konewa za ta yi sai dai dan ballin ta rufin shi in ya in ya tuce ka da babi dan ta rufin ya dan taba kasa duk inda ya taba a duniyar mu sai wurin ya dare ya ci amma ba wai shi tauraron gaba ɗin ɗaya doki karo ba dan sun karo ya biya riga lalace an gane ko واختلف العلماء ما لم يكن يتابعني هل مسرقون shin masu satin jin nan aljanun nan in kafa ko an al sun yanke daga sata, ba da bai fata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila al-abad duk lokacin da aka aiko manzo Allah har zuwa har abada aw in talaqu fi waqti aw aw in qata'u fi waqti faqat ko ko a lokacin su ne a lokacin su ne ko aka dakatar da su malamin yi ta bai asalin sama aljanu na zuwa sata suna zuwa fata lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya tabbatar da cewa an sanya taurari masu daku shahabul kafir saurari masu jago hujjoji ba su ke to shi ne cin lokacin manzo Allah ya zo aka tawar nan taurari suke gajin sama suke harbin barayi masu zatin ji lokacin da manzo Allah ya zo aka sa wannan tauraron yake jifan sauraron na nan yana jifan har abada ba za a ba su rika katin ji kenan ko ko a'a da manzon Allah ya wafa shi aka binne shi sako ya kammala an sake barin musu sama a buɗe suna zuwa su samu satan jin tunda manzo Allah ya wuce malamai sun yi fassara guda biyu wasani wal aqrab wannan yace ni dai ina fahimtar fassara na biyu na fi goya mishi baya kenan aljanu suna satan shi kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzo Allah sallallahu ya zo an sanya taurari suna fa suna fafaran da aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna samun saukin sakin ji ba in lokacin manzo Allah yake ba saboda haka kasuwan bokaye bayan manzo Allah ya mutu ya koma ga Allah ta sake buɗewa kasuwan bokanci ba ta sake buɗewa ana zuwa a sato abin da za a sato a cigaba da yaɗawa a cigaba da bokanci da tabanna an gane malin shi ne a barab annahum in qata'u fi waqtil fi'ta faqat an dakatar da su ne lokacin aiko manzon Allah kadai hatta la ya tabi kalamul qur'an bil wahyi saboda kada maganan yan boka ya shafi kama da wahayi ثم بعد ذلك زال السبب الذي من اجله انقطعوا bayan nan eh, sababin da yasa aka hana su da ya bushe wahayi ya gama sauka da shi ne da tsale su take gaba da harkar su an gane sai mu ta kauluhu abin nan fa yakrimu ma'aha mai aka kaze ba ai yanzu ne malam ne gama fassara falli balli na hadisin gaba da sanaya dunkule mana shi wuri guda Allah ya saka musu alheri